Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin hasken da wani mai sharhi akan lamarin siyasa ya yi game da masu cece ku ce akan salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Kuma akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Me 'yan Najeriya ya kamata su yi don kaucewa abin da zai kawo rudani a ƙasa? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya ɗaya da alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. assalamu alaikum a yau talata shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata ana sa ran shugaba trump zai fi taɓo batutuwan da suka shafi kasafin kuɗin shekara mai zuwa ciki har da batun ƙara fannin tsaro kuɗaɗe da kuma zaftare kuɗaɗen tallafi da amurka ke baiwa ƙasashen waje da ma wasu shirye-shirye na cikin gida. yayin wani taro da suka yi da gwamnonin jihohin kasar jiya a fadar white house shugaba trump ya ba da abin da jawabin nasa na yau zai kunsa This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists, keeping out criminals. Ya ce wannan kasafin kuɗi zai zamanto wani mataki na cika alkawarin da na yi na mai da hankali wajen samar da tsaro a Amurka da tsare 'yan ta'adda daga shiga ƙasar nan da fitar da ɓata gari da masu aikata manyan laifuka daga ƙasarmu baki ɗayansu baya ga ƙara kuɗaɗe ga fannin tsaro da rage kuɗaɗen da ake kashewa a cikin gida 'yan majalisun dokokin amurka suna sa ran shugaba trump zai taɓo batun haraji da ɓangaren kiwon lafiya a cewa mai fashin baki john fortier but he and congress broadly agree on Uh, repealing Obamacare and a tax cut and border security and, and Ya ce shugaba Trump da 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun amince su kawar da tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare da kuma rage kudaden haraji tare da samar da tsaro a kan iyakokin kasar saboda haka kan ire-iren waɗannan batutuwa zai nemi haɗin kan 'yan jam'iyyarsa. sai dai kamar yadda rahotanni suke nuna wa 'yan jam'iyyar democrat a suke su kalubalanci kusan daukacin manufofin gwamnatin ta trump kamar yadda sabon shugaban jam'iyyar tom perez ya faɗa a wani jawabi da ya a baya rasha da china sun hau kujerar naƙi a zauren majalisar ɗinkin duniya kan wani ƙuduri da aka gabatar na sakawa siriya takunkumi bayan da aka zarge ta da yin amfani da makami mai guba matakin da ƙasashen biyu suka ɗauka ya sa an gaza sanya wannan takunkuman da a ce yunkurin sanya takunkumin wanda kasashen yammaci da suka hada da birtaniya da faransa da kuma amurka suka goya wa baya yi nasara da an kakaba takunkumi a kan wasu 'yan kasar siriya da wasu kungiyoyi da kamfanoni da yawansu ya kai 21 saboda ana zargin su da hannu a harin da aka kai da makami mai guba a shekarar 2014 2015 takunkumin har ila yau ya kaikaci haramtawa kowace ƙasa sayarwa siriya jirage masu saukar ungulu waɗanda da su aka yi amfani aka kai hare-haren. Yunkurin ɗaukan matakin saka takunkumin ya biyo bayan binciken da Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar da ke haramta yin amfani da makamai masu guba suka gudanar, wanda ya tabbatar da cewa Siriya ta yi amfani da makamai masu guba har sau uku, waɗanda ke ɗauke da iskar gas mai chlorine. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babban attorney general na kasar malaysia ya ce za a tuhumi mata biyun da aka kama da hannu a kisan dan uwan shugaban korea ta arewa kim jong un a gobe laraba matan da suka hada da siti asiya 'yar kasar indonesia da kuma don thi huan 'yar kasar vietnam sun ce sun dauka ana shirin wani talabijin ne irin na zolaya lamarin nisa suka shiga cikin wannan hari ita dai tuhumar da za a musu akan yanke hukuncin kisa ne idan aka samu mutum da laifi a ranar 13 ga watan fabrairu kim jong nam ya mutu jim kaɗan bayan da wasu mata biyu suka shafa masa wani mai da hukumomin malaysia suka ce wato sinadarin vx ne a filin tashin jirage na kuala lumpur shi dai wannan harin na'urar ɗaukan hoton filin tashin jiragen ta ɗauka inda ta nuna kim yana magana da 'yan sanda kana daga baya kuma aka garzaya da shi zuwa sashen kula da lafiya baya ga waɗannan mata biyu 'yan sanda sun kama wani mutum na uku sannan an gano wasu mutane bakwai 'yan kore ta arewa waɗanda ake neman su ruwa a jallo bisa zargin suna da hannu a kisan wata cibiya mai nazari a kan ayyukan ta'addanci da ke da helkwata a london da wata ƙungiya mai bibiyan hada-hadar kuɗaɗe da ake kira ernest and young sun fitar da wata ƙididdiga da ke nuna cewa hanyoyin da ƙungiyar isis ke bi domin samun kuɗaɗen shiga suna rugujewa Farfesa Fira Newman, wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fitar da ƙididdigar, ya ce bayanai da ke nuna cewa ƙungiyar ISIS ita ce ƙungiyar 'yan ta'adda mafi kuɗi wadda ba a taɓa gani ba, ba gaskiya ba ne. A cewar Mr. Newman, ƙungiyar ISIS takan samu kuɗaɗenta ne daga yankunan da take iko da su ta hanyar karɓar kuɗaɗen haraji da haƙar man fetur tare da kwashe dukiyoyin mutane, amma yanzu waɗannan hanyoyin suna durƙushewa. Wata gamayyar kasashe mai mambobi 68 wacce ke yakar kungiyar ta ISIS ta ce kashi 66 na yankunan da kungiyar ISIS ke iko da su a Iraki sun kubuce a hannunta tun daga tsakiyar shekarar 2014 sannan a Siriya kuma kashi 30 ta rasa na yankunan da ke hannunta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari suke kuma kokarin bambanta gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta mataimakinsa Yemi Oshibanjo. Na tuntuɓi babban kwamishina a majalisar jihar Kaduna mai sharhi kuma akan lamarin siyasa Musa Zubair Usman don ya yi mana ƙarin haske akan yadda gwamnati ke gudanar da harkokinta musamman a Najeriya ga abin da yake cewa. wato ita gwamnati dama yi wato kaman daki ne wato kaman sa jinka ne wanda sai an sa hannaye da yawa kuma dama ba a taɓa yin gwamnati ta mutum ɗaya ba kuma ba a taɓa yin gwamnati dama don taiwa wa'yansu ko mutum ko wani mutum tilo wato aiki ba ko kuma shi kaɗai ya zartar a irin tsarin da muke ciki na shugaba mai cikakken aikon nan wato dole ne dama shugaba ya tafi da mataimaki kuma ita gwamnati kullum dama sai an zauna an tattauna an san irin abubuwan da za a fitar na ci gaban ƙasa wanda kuma wannan gwamnati a haka take saboda haka mm. na abubuwan da ake gani din nan wato har mutane suka fara cece ku ce wannan wani abu ne wato wanda ni na ga cewa wato kaman shugaban ƙasa lokacin da yake nan duk an riga an gama wa'innan abubuwa ɗin dama aiwatarwa ne kuma a wannan lokacin shi mataimakin shugaban ƙasa da yake har ake ganin kamar cewa shi ne yake wa'innan ayyuka ayyuka ne wanda an riga an zartar da su da a ce sun fita daga irin tsarin da ita gwamnatin ke alkawari za ta yi wa mutane sai a ce to ai wannan abu ne daban kuma ba dama ya yi domin sai ya samu amincewar ita majalisa sai ya samu aminci majalisar wato gudanarwa na ƙasa kenan hmm. wanda shi shugaba muhammadu buhari shi ya kafa ta wanda kuma da irin tsarin da manufofin shi suke aiki hmm. kuma shi shugaban ƙasar nan dole ne ya zamanto cewa kamun muhammadu buhari ya tafiyan nan ai ba da ciwo aka ɗauke shi ya fita ba sai da ya fitar mishi tiriyan tiriyan ga irin abubuwan da za a yi ga irin abubuwan da za ka taba ga irin abubuwan da za ka taba ba saboda haka ina ganin wannan mutane su yi wannan cece can ina ganin magana ce ko wanda wato na mutane da ba san mulki ba kuma mutane da suke so su kawo wata husuma a cikin ƙasa kuma fadar shugaban ƙasa din ta eh. fitar cewa duk wa'annan abubuwan da ake yi a yanzu ake ganin mataimakin shugaban kasa yana tazartarwa dama da sanin shugaban kasa ake yin su tun kamin ya tafi saboda kana mutane kullum a dinga yi wa shugabanni adalci mutane su gane cewa ita fa gwamnati ba yin mutum ɗaya ne ba to wani kira za ka yi wa mutanen da ke haddasa rudani a cikin al'umma dangane da yadda gwamnati ke tafiyar da harkokinta ko kuma take gudanar da ayyukanta to ina ganin wato su ina jin wato wayannan mutanen da suke wani abun dama irin mai ake cewa ne yan wato tsuntsu daga sama ya faɗo ga sashe ko kuma ta fashe kowa ya rasa kuma in kika lura ga cewa wannan duk irin abuwa ne wato na adawa wanda ake adawa kuma na ƙauyenci domin na ɗaya shugaban ƙasar tsarin mulkin ƙasar nan ya fitar da yanda za a tafiyar da komai da komai kuma dole mataimakinsa ya zamanto cewa yana tuntuɓansa ya san irin abubuwan da zai zartar kamin ya dawo ai ba dama ya yi abubuwan da zai zamanto cewa ya kaucewa kare shi wannan shugaba mai cikakken iko so ina kira ga irin waɗannan mutanen na ɗaya su zauna su fahimci yadda ita tsarin mulkin da muke ciki yake wato shugaba mai cikakken ikon nan mm. sannan kuma bayan an ga wannan an duba wannan sannan a san kuma cewa shin ya tafiyar da mutane yake shin menene ma gwamnati su wane ne suka haɗu suka zama gwamnati gwamnati shin zaman mutum ɗaya take ko ko zaman mutanen ƙasa ne ga baki ɗaya duk suka duba wani abubuwan sai a ga cewa wato masu son da husuma ne kuma bai kamata mutanen najeriya masu son ci gaban najeriya masu son a yi adalci a ƙasa su sawa kansu wato sawa kansu samu damuwa akan irin waɗannan kalamai da ake yi na batanci. Babban kwamishina a majalisar jihar Kaduna kenan mai sharhi a kan lamuran siyasa kuma Musa Zubair Usman. Dangane da wannan batun ne yau muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku shin me ya kamata 'yan Najeriya su yi don kaucewa abin da zai kawo rudani a cikin ƙasa amma kafin nan ku shakata da wannan wakar Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa. gano halin mun gode ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa arziki na samun mu a duniya Allah kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga yaduwa Allah kai kai jinsin semitic kai hametic mi rayuwa akuya kaɗai ta shishi kaɗai ɗan adam ko akwai yawa. Bayan ka mu sarki ɗaya. Jinsin ɗan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun gode wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mun sami kira na farko daga Gombe. Hello. Hello, da wa muke magana daga Gombe? Sunana Alhaji Baba Inuwa, mai kada gada mai alewa Gombe State. To Alhaji Baba muna jan ka. Ra'ayina a nan shi ne duk mutanen da suke yi wa gwamnatin janar Muhammadu Buhari irin wannan tunani to ina ganin kawon ba san gwamnati ba kuma ba san aikin gwamnati ba domin shi aiki na gwamnati dole ana tsara shi ne kusan tsawon shekara guda wadda komai zartowa za a yi amma mutane sai su dinga faɗar abubuwa waɗanda ba su dace ba wannan abubuwan nan da suke faɗa mukiya buhari ne kuma mukiya najeriya ne mukiya ƙasar mu saboda mu saboda haka mu shugabanmu muna nan tare da shi ɗari bisa ɗari a najeriya kuma fatan mu ubangiji Allah to alhaji baba inuwa kenan layin ka ya goce da mun ida su jin bayanan ka yanzu kuma bari mu je bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalamu da muke magana daga bauchi hajiya maryam da wata barka da aiki kuna magana da ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mallam ayuba muna jan ka eh to gaskiya shi sha'ani irin na aikin gwamnati yana da kyau mutane su lura ba wai aiki ne wanda ake yin sa da ka ba kuma ita gwamnati wato ba ta abinta da ka da farko takan duba tsari yadda za ta ɗauko al'umma wa'inda za su rike mata mukamai wanda za a yi shi abu bisa daidai ba abu na cece kuce ba kuma tsarin aikin gwamnati yana da mataki kala-kala wato dole ne a yi takatsantsan al'amari na shi aikin gwamnati ba wai ana yin sa ne da takamain da mutane suke faɗa ba kuma shi shugabanci dama yana bukatar nutsuwa ne ba a yin sa abu biri-biri shi yasa duk irin waɗanda kika ga to mala ayuba kenan daga bauchi da ra'ayinsa mun sake samun wani kiran daga bauchi salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana eh awal suleiman ne daga kanan kan da shi. to malam awal suleiman muna jan ka eh to ni kan ra'ayi na kawai akan wannan maganganun da ake yan najeriya ya kamata su gane cewa shugabanci allah ne yake don haka duk wani abun da yake tafiya a najeriya yanzu ba wani abu ne wani wai ba kuma in aka ce mutum ya kamata mutanen 'yan najeriya su san meye ma'anar aktin tukuna akan kafin su san su ci gaba da yansu maganganu shugaban kasa yana na matsayinsa na shugaban kasa kuma yana na yana ci gaba da gudanar da aikinsa kuma muna masa fatan allah ya bashi lafiya sai an jima na gode to mallam awwal suleiman mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kano salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kano da baba ali daga kano baba ali mana kwaturi to baba ali muna jan ka yau ra'ayina ne cewar muhammadu buhari in allah da allah zai baki lafiya kuma kowane dan adam ajizi ne kowa jiki da jini ne ko yaro ko tsoho yana iya rashin lafiya kuma ubangiji Allah ya da mana da shi lafiya Allah ya baki lafiya amin yawa na gode na gode a BOA sashen Hausa na gode thank you to baba Ali mu ma mun gode da ra'ayinka mun samu wani kiran daga Kaduna Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. malami daga kaduna ko kana jin mu to ga dukkan alamun layi malami daga kaduna ya goce har yanzu dai muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sake samun wani kiran daga kaduna yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin me ya kamata 'yan najeriya su yi don kaucewa abin da zai kawo rudani a ƙasa don wasu na ƙoƙarin su bambanta gwamnatin shugaba buhari da kuma ta yemi oshibanjo mataimakinsa kenan amma kuma bisa ga bayanai da muke samu daga masu sharhi gwamnati daya ce mun samu wani kira daga yobe salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana ina magana da kashin wakil girgir daga jakusko to malam kashin muna jan ka wato wannan irin maganganu da yake faruwa al'amari ne kawai na 'yan adawa to in ba dawa ba ya za a yi mataimakin shugaban kasa ya zartar da irin wannan abu ba tare da sanin shugaban kasa ba duk wannan yan batanci ne kawai su shiga tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa kuma wannan mu kuma talaka mun gane to saboda haka wanda su yi haƙuri su bar wa Allah kayansa ra'ayi na ke to malam kashim kenan daga yobe yanzu kuma za mu sake komawa kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda barka da dare barka da aiki. Barka ka dai. To suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka menene ra'ayinka a yau? To alhamdulillah ni abinda da nake duba duk irin wannan gutsuri tsoman ma idan zaki ji kamar yadda da abu bakin ciki zaki ga arewacin Najeriya ake samun shi. Yanzu eh, hmm. saboda Allah wani irin abu ne aikin gwamnati ba kan hawa hawa bane ya kamata mutane su bi a hankali duk abinda da za su yi suna tunanin cewa wai za su ga bambanta gwamnatin Buhari da gwamnatin wasu banjo. To wasu banjan da shi da Buhari mai duk mutum ɗaya ne duk mutane ɗaya ne mataimaki da shugaban ƙasa ne. Don haka dan Allah dan annabi yan arewa ku yi hakuri wannan gutsuri tsoma ba za inda za ta kai mu da fatan Allah subhanahu wataala ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya ya dawo Najeriya ya kara hudu ya ci gaba da wata shekara hudu four plus four insha Allah ku yan bakin ciki sai da ku mutu a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to Alhaji Musa Garo kenan daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana suna na yakubu mai bauchi daga rishi karamar hukumar taura jihar bauchi tun malam yakubu muna jan ka gaskiya ni dai a ra'ayina ya kamata a ce mutane su san bancin mulki da ra'ayi mm. wannan mulki ne ba wai ra'ayi ba a ce wai komai ba hali abin da zai yi ba tare da abin da ya gani a tsara president ya tsara mar ba saboda haka ina ganin cece kusa nan da 'yan najeriya suke ya kamata su bari duk abin da buhari zai yi shi wannan obasanjan zai ra'ayi na kenan tashi lafiya To Allah ya sa Malam Yakubu daga Bauchi mun gode yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. To Hajiya barka da yammaci. Barka ka dai wa muke magana daga Kaduna. To sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. Yau, abin da zan bawa yan uwan mu talaka shine cewa mu iya da bakin mu kuma manzon kira gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa ka faɗa alheri ko ka shiru. duba da irin maganganun da ake ta faɗa na ba daɗi kan shugabanni musamman shugaban mu gaskiya ba daɗi to amma kuma su ma ya kamata a ce su shugabannin mu na mu dinga sanin halin da suke ciki aka ce sa mu ƙara nutsuwa ko kuma muka ma ji halin da shugabannin mu ke ciki duk wanda zai zo gaya mana kin gama ba za mu kama ba har balle su jefa mu a rudani da tunani da damuwa to duk dai da fatan za a gyara tashi lafiya. To Allah ya sa Malam Murtala daga Kaduna mun gode kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ziyarar da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Giovanni Infantino ke kammalawa a jamhuriyar Nijar a ranar yau inda ya jagorance bikin bude wani katafaren hotel da wurin motsa jiki a cibiyar hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Fenifort bikin da Giovanni Infantino shugaban hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ya jagoranta tare da shugaban kasar jamhuriyar ta Nijar Alhaji Isu Muhammadu a babban birnin mai a ranar yau. Wannan ziyarar ta jamhuriyar nijar ta biyo bayan wadda shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa din giovanni infantino ya kai a kasar zimbabwe kenya afirka ta gudu uganda da kuma kasar chadi shi dai giovanni infantino shugaban hukumar ta fifa ya zo a jamhuriyar nijar ne domin gani da idanu irin amfani da kasar ta yi da tallafin da hukumar ta kwallon kafa ta duniya ta bata domin haɓaka wasan kwallon kafa kuma ya nuna gamsuwarsa tare da tabbatarwa kasar da cewa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa za ta ci gaba da kawo wa jamhuriyar nijar din nata kokari domin ganin ta kai matsayin gogawa a fannin kwallon kafa da manyan kasashe na duniya a wasannin league one na kwallon kafa zagaye na farko da ake kira league an artel na nijar an gudanar da karshen wasannin na zagayen farko a makon jiya inda aka goga a garin arlit a kokana football club ta shakashi ɗaya da banza a hannun is guard national sai kuma a can can babban birnin ya mai olympic ta ya mai din ta ya da ɗaya da club ta bukoki ta ya mai tagur provincial ta doso a garin doso ta ga abin mamaki inda ta kwashi kashinta banza da biyu a hannun as nigelec ta babban birnin ya mai as fan ta lallasa as police ta ya mai da cibiyu da nema jangorzo football club ta maradi da sahel sporting club ta babban birnin ya mai aka yi biyu da biyu haka aka tashi biyu da biyu tsakanin as duan da us gendarmerie national ta babban birnin yamai bayan kammala zagaye na farko na wasan kwallon kafa league one na jamhuriyar nijar as fan ce ke kan gaba da maki 31 sai as duan a matsayin ta biyu da maki 24 sai us gendarmerie national ta uku da maki 22 can kuma kasa kasa idan muka duba ta goma sha biyu ita ce a kokana football club ta arlit da maki goma sha uku sai racing club ta bukoki ta babban birnin yamai da ke matsayin ta goma sha uku da maki goma yayin da tagur provincial ta birnin doso take kutal da maki bakwai kawai a bangaren wasan tseren keke kuwa a ranar asabar cire ta gabata hukumar wasan tseren keke ta jamhuriyar nijar ta kaddamar da wasannin keke na wannan shekara da sha bakwai a birnin mai a karkashin jagorancin ministan wasannin kasar kasum mokdar inda aka motsa jiki bisa keke har na tsawon kilomita 100 arba'in a cikin santoci daban-daban na babban birnin mai din haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sashen sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka da kungiyar tarayyar turai na ci gaba da kasancewa masu kuduri iri guda domin inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ta wajen 'yanci da demokradiyya da bin doka da oda bisa waɗannan ƙudurori kuma in ji mataimakin shugaban ƙasa mike pence yayin da yake ziyara a brussels za mu ci gaba da ba da ƙarfi tattalin arzikin amurka da na tarayyar turai ne mafi girma a duniya wanda ya kai rabin abin da sauran ƙasashen duniya ke samarwa cinikayya da ƙasashen ƙetaren teku da tafiye-tafiyen harkokin kasuwanci da yawon buɗe ido sun samar da guraben ayyukan yi miliyan goma sha hudu a dukkan nahiyoyin da kuma bunƙasa layukan dukkan 'yan ƙasarmu. Muna jaddada sadaukar da kanmu wajen ganin ci gaba da bunƙasar tattalin arziki da zai taimaka wa nasarorinmu da haɗin kawunanmu domin cimma wannan gurin a cewar mataimakin shugaban ƙasa Pence. Bangaren ayyukan ta'addanci a cewar mataimakin shugaban ƙasa dole ne Amurka ta tsaya tsayin daka da kuma haɗa kawunanmu a ƙoƙarin tunkarar barazana kan harkokin tsaro da zaman lafiya da tarayyar turai ke fuskanta wannan zai buƙaci kyakkyawan shiri da kyawawan hanyoyin rarraba bayanai tsakanin mambobin ƙungiyar tarayyar turai da kuma tsakaninta da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen arewacin ƙetaren teku bugu da ƙari aiki tare wajen tunkara ayyukan ta'addanci ƙarara ya zama wajibi mu tsaya tare wajen kare iyakoki da kuma mutuncin ƙasashen nahiyar turai a sake yunƙurowa ƙasar rasha na sake shata iyakoki da ƙarfin tuwo amurka za ta ci gaba da marawa ƙoƙarin da ake a poland da ƙasashen yankin arewacin turai baya ta wajen dabarun da ƙungiyar tsaro ta neto take ci gaba da samarwa a cewar mataimakin shugaban ƙasa kuma game da ƙasar ukraine amurka za ta ci gaba da ɗorawa ƙasar rasha alhaki da kuma buƙatar ta ta mutunta yarjejeniyar nan ta minsk wadda ta fara da dakatar da yaduwar tashe-tashen hankula a gabashin ukraine kuma a lokaci guda amurka za ta nemi hanyar maslaha da ƙasar rasha lamarin da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi imanin cewa zai iya yiwuwa. Sadaukar da kan Amurka ga ƙungiyar tarayyar Turai baya misaltuwa. Teku ya ratsa tsakaninmu a cewar mataimakin shugaban ƙasa, amma muna tare a wajen sadaukar da kai a kan 'yanci da mulkin demokuraɗiyya da kuma bin doka da oda kuma muna da ƙwarin gwiwar cewa tarayyar mu za ta ɗore. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 4 saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata. ana sa ran shugaba trump zai fi taɓo batutuwan da suka shafi kasafin kuɗin shekara mai zuwa ciki har da batun ƙara wa fannin tsaro kuɗaɗe da kuma zabta da kuɗaɗen tallafi da amurka ke baiwa ƙasashen waje da ma wasu shirye-shirye na cikin gida yayin wani taro da suka yi da gwamnonin jihohin ƙasar jiya a fadar white house shugaba trump ya ba da somin abubuwan da jawabin nasa zai kunsa. rasha da china sun hau kujerar naki a zuwa majalisar ɗinkin duniya kan wani ƙuduri da aka gabatar na saka wasirar takunkumi bayan da aka zarge ta da yin amfani da makami mai guba matakin da kasashen biyu suka ɗauka ya sa aka gaza sanya takunkumin da a ce yunkurin sanya takunkumin wanda ƙasashen yammaci da suka haɗa da birtaniya da faransa da kuma amurka suka goyi baya ya yi nasara da an kakaba wato takunkumi akan wasu 'yan ƙasar siriya da wasu ƙungiyoyi da kamfanoni da yawansu ya kai da ɗaya. takunkumin har ila yau ya kaikaici haramtawa kowace ƙasa sayarwa sirri jirage masu saukar ungulu waɗanda suka wato aka amfani da su wajen kai waɗannan har-hare babban attorney general na kasar malaysia ya ce za a tuhu mata biyun da aka kama da hannu a kisan ɗan uwan shugaban kore ta arewa kim jong un a gobe laraba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr patrick ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya